a zahirin gaskiya akwai wani dan uwanmu mutumin wannan gari da yake zaune a birni kuma Allah ya azurta shi sahabi alhaji sahabi wannan bawan Allah hamshakin attajiri ne Allah ya azurta shi to kamar yadda kuka ga wa'annan motoci Allahu akbar gawar shi alhaji sahabi ce aka kawo yanzu Allah ya amshi abinsa Allah ya masu Allah ahu aka bar kabiran Allah ka ji kan musulmi Allah ka ji kan musulmi na ji kansa amin na ji kansa amin ah. to Allah jama'a za mu masa sutura yanzu ina limin yake a da nake to Allah to annabi za a yi Allah ke ne alwala ai masa sutura ai masa sutura to to ai wanda shi yadda yalla bai ya faɗi ya ce idan an dawo daga makabarta an gama hmm. akwai jawabi mai muhimmanci da zai maka ah, to a ji alwala Allah idan an dawo daga a ji alwala ku je je ku je me kace ranka ya idan an dawo za a kowa isu akwai jawabi to ba komai ranka ya ka ga na gabe shi to ba eh, eh, to jama'a sannunku nan ku kuma ina godiya Allah shi ba da lada da wannan karamci da aka nuna mu. To, kamar yadda na faɗa maku, na idan muka dawo daga jana'isa za mu ba shi ainihin lauya yi maku jawabi. Kun san na gaya ku na ce akwai jawabi kafin mutum makabarta ko? Ina kai sai ka jawabi. al'umma wannan gari assalamu alaikum da farko sunana barista ibrahim birnuwa ni lauya ne kuma hadimi mai kula da kadarorin alhaji sahabi marigayi sahabi kuma kusan duk motocin da kuka gani wato sarrako wannan gawa da kuma mutanen da suke biye da wannan gawa kusan duk motocin na marigayi sahabi ne. kuma al'ummar akasarinsu abokan kasuwancinsu ne na gida da kasashen waje a bisa aikina na lauya kafin rasuwar sahabi ya rubuta wasiya gane da yadda za a yi da dukiyarsa bayan rasuwarsa ya umarce ni da cewa idan ya rasu dukiyarsa a kasata kaso gida uku kaso biyu a nemi danginsa ‘yan uwansa a basu kaso ɗaya kuwa a bujiro da wani katafaren aiki a wannan gari ko wannan ƙauye wanda kowa da ke cikin wannan gari zai amfana da abin da za a yi da wannan kaso guda kamar yadda kuka sani alhaji sahabi bayan barinsa wannan gari ya koma binni allah ya albarkaci rayuwar shi ya zama hamshakin mai arziki kuma tun har zuwa rasuwarsa sahabi Allah bai sa ya yi aure ba balantana ya samu wani ɗa wanda zai zama magaji a akan dukiyarsa babban dalilin zuwa na wannan gari shi ne, domin na gudanar ko na gabatar da wasiyar da ya bari sai dai babban matsala ta akai yaya za a nemi danginsa ai ba kai mun wannan dogon jawabi am zo mu je ina son ganin ka na ka zo zan gana da kai daga ciki bismillah zo zo zo kana ina rama a zama maka zo maka zauna zauna da rama kana ina ya ka ku jira mu ga kana ina bismillah wato ah, ka san ita magana ta kuɗi ai sirri ce eh to shi sanya na kirawo kana ko ba haka ba me faru yawwa ai ni da ka gaya mun akwai zancen kuɗi a cikin al'amarin to wallahi da ma ban bari ka da cikin jama'a ba to menene matsala eh wato sha'ani ne na mutane kaga yanzu wani yana jin labarin cewar akwai kuɗi wani haka kawai ba sai ba dada yana iya zuwa ice shi dangin su ne dan dai kawai dauki kudin nan a bashi ko ba haka bane eh, eh to amma ni ka san dalili saboda kar a zo a gansu da kuɗi kuma a soma zargin a ina suka samu su ba kai kwantar da hankali ka karkace komai eh, ai al'umma ta ce gari na ne shi dai asalin wannan yaro kana ci gaya maka asalinsa almajiri ne bara aka kawo shi nan garin mhm. ko ba haka bane ne to saboda haka dole ne sai an ba a hankali a hankali an binciko a gano danginsa kana jin wannan zance kai a matsayin ka na babu kar ka damu kar ka ji komai ka danka min dukiyar a hannuna ni sai in bincika in nemo yan uwansa tunda ni ne mai gari ni na san kowa ta sakon da za a ba a nemo shi sa a nemo shi sai in danka masu kuɗin a madadin ka kai dai ka sauke naka nauyin ko ba haka bane yawwa haka za mu je sai eh to wannan ma shawara ce amma ka san lauyoyi akasari ba ma yin abu ba tare da kwakwara shaida ba ha ah, ka ji komai yana da kyau a ce a samu wasu mutane su kasance shaidu akan haka taki eh taki karka ba matsala haka eh, dole sai eh, an kawo dai sai yana da kyau haka to ya dace baka nemi komai a tsari ne ka'ida ce ta aiki ka gane to jira ina zuwa ina ina liman ma ya sauran ku ji an sallame ku na'am ya sallame bismillah bismillah ku ji an sallame ku ayyato liman mu ma namu bangaren an sallame ku Allah ku zo kuna ina bismillah bismillah liman ma ka zo inna ce ta riƙe ma kuku haƙƙe ka ka zo a haɗa ka da inna na ta saka ma kuku haƙƙe bismillah bismillah yawwa yawwa wato to waɗannan su ne shaidin wato Allah shigar malam cewa yi shi ranka dai cewa ya a nemo shaida ni ce masa ne tunda dai an zo da dukiyar nan a danka min ita a hannuna in so ni a hankali tun da ni ne mai gari sai in nemi dangin shi marigayi um, sahabi in so sai in danka musu to shi ne ce sai an nemo shaida shi zane shi to bari a nemo to na kira ku ne a matsayin shaida ko an na so ne shaida. na kaga su ko to ku tafi ku mai gari ya a kira mu a matsayin shaida kawai a ce mu tafi shikenan kamar ba mu san abin da ake ba mu tabbatar da shaida akan ne ƙauya, Shi wannan bawan Allah sahabi da Allah ya rasuwa. Ina ganin me zai hana ba za a nemi dogon gwani ba. Domin dogon gwanin nan malamin mai rasuwa ne. Shi zai fi mu sanin inda dangin wannan bawan Allah suke. Mutumin da yake a kwance rai ga hannun Allah, mutumin da yake zance. a Ainihin malamin shi marigayi sahabi ne. A gurin sai karatu. Amma kuma zancen nan da muke da kai. kwance ɗikin magashi ya re a hannun Allah sai dai a kwantar sai dai a tayar kaga ai ba maganar nemo shi ah, mai gari ko a wani hali yake ai ya kamata mu taka mu je mu gan shi mu masa bayanin abin da ake ciki ko ba fere timbi ana gabas kana yamma a'a me yake damun mu gani ne ne shi kansa ba shi wannan dogon malami da ake magana a kai da wai ma waye a garin nan a ƙasan wa yake zaune ne a ƙarƙashin wa yake ikon waye ikon mai gari ne a kuma aiki na ne ni ya kuma za a ji wurin sa wani ne dogon bane wani malami ne yana jagorance shajaran majaran mutuwa yau ko gobe yanguwa wannan ba bayan ba kutacce bane sam to kariya kai masa a lauya shi dogon gwani shine mai tsangayar da shi sahabi yake a hannunsa almajirinsa ne tun yana kankari a tsangayarsa ya rayu a tsangayarsa ya zauna babu wanda ya san shi a nan garin shi ya kawo shi shi a hannunsa yake wannan ne kwatancin da ya kamata ya gane ah, lauya ai mu ka faɗa ni shawarar da zan bayar a kada ka yi da duk abin da za a nan sai ka je kun haɗa ido hudu da dogon gwani domin cikinsu babu wanda ya tabbatar da yana raye ko a mace yake. Wai mai don Allah zuwa gaza ka taduwa da wani ni ba shaida ba kawai kira mutanen ku ba fa cewa ne ba ko abin nan ba mutumin nan kuma mutabai da bala, mutumin da bai da lafiya ya za a yi ya shekara ko za a yi ya tako kafa sai zo nan ya shaida. To mu dan kan zamu shaida sai sai sai sai ga wani. Wannan ba umarnin mata ce muke bi domin ya bar wasiya to balantana mai rai. Ni fa me yasa ban ga dogon bane anan ba. Ya ce maka shi dogon gwani mutum ne bara lafiya a kwance ike ba zai iya wallahi bai ita ka ba sai kwance ike yana nan gaskiya ki mutuwa koyo ko gobe gaskiya ina so na ga dogon gwani karshen tafi yanzu kan ana ma zuwa ya mutu wannan magana da kake dukkaninmu nan bamu da wannan ne domin ita mutuwa a hannun Allah take lauya za mu je kafa da kafa mu haɗa ka da dogon gwani a garin na ka dade <laughs> to kun ga abu ya zama abu namu maganin akwabe mu sai mu danne mu yanka mu ci mu binne tsakanin mu mu ukun nan babu bare a tsakanin mu bare <laughs> ku amma a koki ba wala ba sai mu manye ta kuma akwai yan sa ido wasu da su kuma na ido wanda ba san ya za a yi maganin su to ai dole ne sai mun sako matan limami a cikin wannan sabgar sannan kuma mu haɗo da zankaɗe bayan nan kuma a saka limami da ma duk su zama suna hannunmu idan ba haka ba muka kuskura muka yi wasa kamar yadda suka mana a baya wallahi za su sake mana <laughs> na gaya maka yar uwan nan taka akwai kwakwalwa sai sun zo hannun in kuna so mu ji daɗin harkar nan to amma a yanzu ke ci za ki san dabarar da za ki ki rakito mana hankalin zankare da ya zuwa cikin ko ba gaskiya ba dama rikiya mana tare ko ba gaskiya ba ku bar komai a hannuna ku bar komai a hannuna an gama ai ba ku sani ba su kansu din masu nake ne musu dan waken zagaye gani za mu nuna musu ne kamar ana tare da su a zahiri amma a batsili daga ni sai ki sai kai din nan shikenan shikenan eh. shikenan wannan shine shine abin da ake bukata a zamanin yanzu saboda da saboda ba Allah ya ala gafarta malam ban sani ba ko za ka iya tuna ɗaya daga cikin almajiranka da ya karatu a wannan tsangaya taka wanda aka fi sani da suna mai karzo. Na'am, sahabi kenan ko? Shi eh. Na san sahabi. To, menene? masa sutura da da safa Allah ta malam Hajjero ni sunana barista Ibrahim kuma ni ne wakili ko kuma lauyansa mai kula da duk al'amuran ɗansa akwai wasiya ne da ya bar mu ta dukiyarsa wanda shine na zo domin neman 'yan uwansa da danginsa domin na damka wannan dukiyar a hannunsu ta muni ne kamar yaya aka ce dangin sa dangin sa kai dangin sa na'am abubuwa ba ai sai mu ji wannan zance ko sannu Um, sahabi. Menene? Bashir ne yake tsokana na na ce mai karzuwa in tashi in tafi da kusa da shi. Ya ce maka? To, gaba ɗayanku daga yau, wanda din na ji ko na gani ko aka gaya, ya gaya wa wannan yaron cewa wai yana da ƙazuwa. to ranar dukan da zan yi da irin azabar da zan wa mutum ban taɓa yin irin ta ba kun ji abin da na faɗa eh. ba kuma lalle sai ni ne na ji ba duk wanda aka zo aka gaya mu aka ce ai wane ya gaya wa basiri mai kazuwa to zaka ga kazuwa dan zan maka kazuwar dan shi wannan Allah ne ya masa tasa ko ko wadda zan wa mutum ni ne zan ta dukansa sai jikinsa ya fashe yayi kazuwa kai kuma basiru kamar shaidan kake ba gajiya da a kawo ƙararka idan ka sake gaya wa yaran nan cewa wai yana da kasuwa idan ka zo nan gaba ɗayan ɗaliban nan zan sa a ɗaure ka kowa sai ya maka mari ishirin kai kuma duk lokacin da ya sake gaya maka ka zo ka gaya min kawai kar kai faɗa da shi ka ji ai tashi ku Sabi? Lafiya? Bashirin ne na je yayo bara ya cinye min abinci. Wato kenan ya sanya ya mace ka ya ce kana da kazuwa amma wajen abincinka ba kyamar kazuwa sai ya cinye maka. Allah ne ruwa ma kashin ni ya gano ma An shafa ma maganin ne? Eh. An shafa? Eh. Ka tashi mutum. san harka almajirai wani abu ne ya faru game da shi to kawai yana yan rabe-rabe dai kawai ya gudu muka neme shi muka rasa wannan shi ne ainihin <coughs> to to yanzu ina za a samu danginsa dangin sa ba ni ina ganin a shawarci bawan allah nan wannan tarin nashi tun da ya tsananta to a bashi ya huta zuwa wani lokaci sai mu dawo mm. sha'anin kuɗin me ah, mu bar shi ya huta ah. wannan ma shawara ce gaskiya ne eh, wannan shawara ce karka damu lauya komai zamu dauke maka mu bari har a samu nutsuwa dan a tabbatar da suwaye ɗan uwansa na kwarai kwarai kwa Daga, kaga abin sanne sanne ai yayyafi kan sanya kogi ke cika yawa amma tun da shi lafiya <laughs> ne kai ne da gobe yallaɓai gaskiya liman da alarin mafa suna neman cika mana aiki ni da na san haka gasima gaba ɗaya da ban sako su ma cikin wannan al'amari ba a to ai kokari za a san yadda za a tsige su daga cikin wannan abin nan sai mu samu wannan lafiya ai baka sani ba ni ba tun farko ma ni dama na san ba za a ka samu dangin dangin alisabi ba to sai ni shirya sai mu kawo wasu su su ce dangin su ne in yi so aka ba su kuɗin daga bayan mu bi su mu kwaci mu san musu dan abin da mu san musu mu so mu dafa sauna ina shi mm, shi babban nan shi lauya a yalla bai suna can tare da liman da alar mana liman da ba. wai kuwa to kai ne kake anan yau eh, mun zo ne a shaida maka ka samu wanda ke ciki to aka yi to maza ka je ka same su duk abin da suka kulla ka zo ka gaya mu malam yanzu a ina ne za a samu danginsa danginsa hali na'am abu ne mai saboda shi mahaifinsa da ya kawo shi wajena tun da ya kawo shi bai taɓa taka kafa ma ya zo ya ga a halin da ɗansa yake ciki ba kawai dai ni dai ya ce min garinsu daga nan wajen yamma ne to yamma ina yana da wahala ne in san ina za a sami shi to ina da bara. to amma tunda abin ya zama haka ina ganin sai dai kawai a haɗa abin da masu gari sai a yi shela duk wanda ya san ɗan uwansa ne allah ya masa cikawa ya zo ya tabbatar da cewa shi ɗan uwansa ne ko ai ina ga haka yayi ko alga malam yin haka baka ganin kare da doki za su zo su ce su ma 'yan uwansa ne suna da gado tunda maganan nan ta zo da batun kuɗi mutane sun ji kuma ka san yadda zamanin ya zo kowa sai ya zo ya lullubin biri mm, gaskiya ne yawa wato malima mm. algatu mala. na ni ina da wani tunani akan wannan abu amma fa shawara ce mm, tunda algatu mala mamacin nan a gaban ka ya taso na yi imani ka san abubuwa da yawa kan shi kamar yadda shi ma lauya ya san abubuwa da yawa akan mamacin nan me zai hana da kai da lauya ba za ku haɗa kai ku fito da wasu tambayoyi masu matuƙar muhimmanci akan mamacin nan ba in ya so sai a tura su cikin al'umma duk mutumin da ya zo ya ansa wannan tambayoyi mai girma lauya sai a sashi a cikin magada kamar ka zo da magana musamman shi lauya ya rayu da shi ya san waɗansu abubuwa da yawa a tare da shi shi ma malam ya rayu da shi ya san wasu abubuwa a tare da shi tun farkon ƙuruciya ta sa ko ba haka ba to su haɗa abin da za su haɗa amma ba sai mun kula da amana gaskiya ne eh. wannan ya yi daidai kuma nima ina goyon baya dole ne ba sai mun riƙe amana kuma mun ɗauki alkawari a tsakaninmu cewa wannan tambayoyin za su tsaya a iya wurin. Lauya. Ni aramma babu ta inda zan gaji wannan bawan Allah don haka ko babu yadda zai mu kulla amana a nan. Ni in warware ta ko ɗan uwa liman a ce ya warware ta. Allah ya baka nasara. Ah, dogon gwani fa bai san inda dangin marigayin nan suke ba. dan ba na naci bane irin naka na ce a bani dukiyan nan a bani dukiyan nan a hannuna eh in nemi dangin mamacin nan in danka musu a basu amma ka tubure ka ce a'a duk da haka ranka ya dade zuwan namu yayi yi amfani domin mun fitar da wasu tambayoyi guda goma sha biyar sai mutumin da ya ansa tambayoyin nan daidai babu wata gargada shi za ba dukiyar tambayoyi ina tambayoyin suke a ranka yadi ba tambayoyin za ka tambaye shi ba amsoshin za ka tambaya idan ya gaya maka wanda duk i amsa yadda ka sani sai kawai ka bashi kuɗi eh, gaskiya ne an rubuta amsa zuwa yanzu dai wato tambayoyin ba su kammala ba amma insha Allah kafin na bar wannan ƙauyen zan damƙa su a hannun malam liman da rama. Abba, tambaya kuma sha biyar sai ka ce muna ƙiyoma? ran ka dai ma Allah na tafi a lahirin ma ai kwaya takwas ne ina wa keri ina tashin ka kwaya takwas zai tambaye ka rak tambayoyi sai aljanna to ran ka dai harkan nan mamacin nan ya amince da wannan kuma dukiyar nan tana hannunsa kuma ba mu san mutuwar ba mu san dukiyar ba sai ta bakin wannan haka ne a bisa a sannu a sannu tunda sun ce sun tsara tambayoyin nan abu a hankali a hankali a karba abubuwan nan ko kuwa eh, ko kuwa um, arama to ai wannan zancen naka duk wanda ya ja da shi hmm. to da Allah yake ja wannan gaskiya ne wannan gaskiya ne wannan dai babu damuwa mutum mutum duk duk gashin da yake fuskar sa kuma mutum ko ko bayan ƙwarya ne ni ne shugaban sa haka ne gaskiya ne gaskiya ne Allah rahma hmm. a ah, malalima a gaskiya wato na fuskanci mai garin nan mm, ya fito da zalamarsa a fili ta san cinye wannan dukiya don haka ina ganin abin da ya kamata zan damka komai a hannunku kuma wannan shi ne dalilin da ya sa na ce tambayoyin ba su kammala ba lauya za ka danka komai a hannunmu ma ka danka komai a hannun mutum dukiya ta kasance a hannunka eh, yanzu idan mutum ya ci wannan gasa ko ya ansa wannan tambayoyi kai kuma sai ka ɗauki dukiya ka basu ban gane ba kamar ya wato na goyi da bayan abin da ya ce mu a bar mana aikin yin tambayoyi ma dukiya ka tafi da ita duk wanda ya zo ya tambaya mu mu masa tambayoyin wannan shi kamata Malabashi idan mutum ya ansa daidai sai mu ce zo. To, ku dai malamai ne magada annabawa. Na ganin ba sai na ja muku wasu hadisai da ayoyin alkur'ani ba. Kawai abinda nake so ku sani kusan ita amana wata abbar tambaya ce a ranar lahira. To sai a riƙe amana tsakani da Allah ko? Wannan gaskiya ne. amma ina ganin a shawarci lauya wannan maganar kamata yi a samu mai gari ka sa shi ya yi shela ya sa a yi shela a tara al'umma gari in aka tara al'umma gari sai ka tashi cikin jama'a sai ka yi musu wannan bayanin kaga in ka yi musu wannan bayanin to babu sauran wani zargi kuma mu kanmu ka ba mu saukin al'amari na goyi da wannan magana bayan wanta wannan magana saboda duk gaskiyarka to ka guji aikata abin da zai haifarwa da wani zargi yawwa shi kai haka ba wai zargin ake gudu ba amma dai kai yi abin da za ka ba dai kowa iki Allah ji tafi ka to ni fa yanzu na riga na gama alko ne kuma insha Allah gobe zan wuce yayi kyau yayi kyau ka yi kokari yayi sannan ka da kokari am ina dukiyar sai a danka dukiyar za a hannuna ko eh, Allah ta muke ka sai an tara mutane na yi musu bayani sannan zan danka maka dukiya bawon Allah shi ne mai gari ka danka masa dukiyar nan alabashi shi sai i tara mutanen sai i musu bayani bayanin nan na kai an yi taron nan an me kake so a yi ne kuma ne dan Allah ka bashi ai akwai abin da ba faɗa ba har yanzu amma ni za a danka wa dukiyar ku ai kuwa to me rage yanzu abin da za a yi ina amsu sun tambayoyin shi sai gobe zan bayar to to shi Allah zan wuce Allah ya kai mu Allah ya sauka lafiya Allah ya sauka lafiya sannu sarki ya hankali karka ta kama nan shuka ta kama nan shuka ta ta ta ta ta ta ta ta wai wannan yaron wai me yake nufi ne eh ya ai ban taba ganin jarababban mutum irin wannan irin lauyan nan ba haka ce rayuwar ka zo garin mu ka nemi ka fi mu rawa kana nema ka fi mai kora shafawa ka ji ba laifin kowa bane ka bar waliman da alaramma duk su ne ummul abai sun kulla masa wannan kulla wannan sharri rabu da su in sun san wata ba su san wata ba ai sauyawa gyambo kafa zan ba dani za a danka wa dukiyar ba a matsiya ne mai gari masha Allah kuma kai ne mai tambaya kai ne kuma alkali to kawo ko sini sai in gaya mutum in gaya maka amsar maka tambaya kwarai ko sannan eh, tuwo na mai kike nan shan banza ya shawo mu za a gaya ma kaman mara kamar tukunyar dambu alhamdulillah kamar yadda lauya ya yi alkawari to lauya ya cika alkawarinsa shi ya zo saboda haka sai mu saurare shi mu abin da ya zo da shi jama'a salamu alaikum wa alaikum assalam izuwa yanzu mun gama tattara bayanai amma har izuwa yanzu ba mu samu daidai da mutum ɗaya ba da ya fito ya ce shi dangin marigayi ne haka ina ganin a yanzu za a yi shela a cikin gari ko ina da ina duk wanda ya san cewa shi ɗan uwan sahabi ne shi danginsa ne sai ya zo ya gabatar da kansa akwai tambayoyi guda goma sha biyar da muka tanada dukkanin wanda ya amsa wannan tambayoyi gaba ɗaya kaf to shine ya gaji wannan dukiya kaso biyu na sahabi a mai gari shine wakilin dukiya kuma kowa wanda ya ce shi dan uwan sahabi ne gidan mai gari zai zo domin amsa wannan tambayoyi alarama da kuma malam liman su ne waɗanda suka san amsoshin waɗannan tambayoyi wannan wannan daidai amma ni nake ga wannan duke tsungurungun sai a danka ta hannun mai gari yalla bai zama duke tana hannunsa duk al'amuran da aka ce za a yi wannan gari na mu. yabba yabba eh haka yayi haka yayi jama'a eh ba haka za a yi ba dukiya tana wurina har sai wanda ya amsa tambaya sannan zan gabatar da dukiya wato ni ina ga abin da ya dace kaso ɗayan nan da ake magana bayan an cire biyan nan to kaso ɗayan a danka wa mai gari tunda an ce aikin jama'a dama za a yi da shi ko ba gaskiya ba yayi yawa haka yayi eh haka haka haka za a yi eh ba za a yi haka ba ita ma wannan dukiyar tana hannuna har sai an tara dattawan wannan ƙauye an ji ra'ayoyinsu dangane da yadda suke so a kashe musu kuɗinsu kuma an tsara abubuwan da kowa da ke wannan gari zai amfana bisa wannan dukiyar da sahabi ya bari Allah ji kan mahaifinka kaga bai kamata kuma a ce an danka dukiyar mutane a hannun wani mutum guda ba ba Allah ai hankali hukuma me shi ba hukuma shine wani me gari bangari. gari lauya um, um, shi ba lauya wani ta ci kai fal waya sai in zaki fal waya wallahi sai in zaki fal waya idan ban zaki fal waya ba Allah ya tsine nan gwa ban da shi uban ƙasa shine wani wa'idi sadaka saboda annabi wa'idi almajiri na'am za ka ci tuwo alƙur'an na ƙoshi kunufa shi ma ban so to zo ga ɗan wake Ya sun ba da so shi ba. soje ka. Wani gida babu 'yar madara. Madara? Hmm. Babu. Assalamu alaikum. Mala lafiya? Lafiya kalau. Ai majiri ne ke bara. za ka shigo min cikin gida? Ni eh to ai wai baran ce ta kawo haka. Na gaya maka abin da nake da shi kace ba za ka ci ba Don Allah ka fita a gidana kafin mai gidana ya dawo. Eh to ai da yake kin san gidan amarya ba a rasa ɗan kaza kin san amarya sai da kaza Kaga malam fita daga gidan nan kafin mai gidana ya dawo rasa ya bashi. Au, mai gidan baya nan ne ya fita? Eh na fita amma ga nan na dawo. Rauni. Baba. Me kake yi bara kokarto, Me kake yi? Ba komai bara nake yi, bara na shigo. Ta ina kake bara? Katan garji da kai ka zo ka sa mace a gaba kana mata dogon kallo ka tura mata idanu me kake nufi za ka yi? ba wai me menene me kake nufi to me yana tambaya bana nan menene me za kai mata shikenan ka zo ka makalkale sanda so kake kinan ta canji sandan naka kenan ko eh bara ni dai kaga wallahi tallahi inuwar ka na sake gani a gidan nan wallahi sallahi sai ranka ya baci sai na tsinke maka wannan abun bayan ba sai mata kai ga fita ka ban guri kage ka makalkale sanda me kake nufi sandan za ka yarke kenan ah, na ga ikon Allah ya ke kuma ba ki yin ihu irin wannan ihu ake in ya fara miki ba kuna daukan dogon lokaci shikenan sai dai a ji zancen da ba je ba ya hakuri mai gida shugaban shi fa kenan ba hayyacin sai ke ba ki ganin da ke makale sanda Allah ya kiyaye ba ki to Allah ya kiyaye liman an kare alaramma Allah ba ta shin ƙauyen nan a ƙarƙashin ikon wa yake ƙarƙashin ikon ka yake ina ƙarƙashin ka wani to bisa ba ku da ni kamar ya mun ka da da ba mu yarda da kai ba ma zauna a kanka to a'a to ku gaya masa amsoshin da ake tambaye kuma na tambayoyin da ake so a gaya wa jama'a ku gaya masa amsoshin isa ne a'a mai unguwa mu alƙawarin da muka yi da lauya babu wanda za mu gaya wa ansa wannan tambayoyi to me yasa ba ku yarda da ni eh daɗe in ba mu yadda da kai ba ma zauna a karkashin ka a karkashin ka ba miki a wanda irin alƙatu to shi kenan haka za mu zauna idan kuka bingire kuka mutu shi kenan babu wanda ya san wannan amsoshi wannan tambayoyi lauya ya san akwai tambayoyin da amsoshin duk suna hannun lauya ya san komai to to to na ji idan ni ba ku yadda da ni ba ba za ku sa ni cikin wannan al'amari ba ga mai anguwa nan na ba ku kutsin da ma shi ciki ai komai da shi a gabansa ai shi ma amtace ne anguwa to ai ranka dade idan da lauya ya so ya sa mai unguwa kai ba ma mai unguwa ba duk wanda lauya ya so ya gaya wa shi wannan tambaya zai iya gaya mai tashi kwace min da kai Allah ya ci zuciyarka ne. Ku tashi. Allah ya ci zuciyarka. Na ga dama ɗaya eh, na ga dama zan wuce. Ku tashi ku tashi ku wannan. Mai unguwa. nema wani abuwa? an ƙi a nema a ina a'a bismillahir rahmanir rahim kowa dai ba ai za a bi shi kashe muna kuna sai sai amma kana ce wani malamai wannan da zamanin farko suka zo irin sa ne za a turo mana da kai wannan shi tashi maza maza ka je gidan gwani mutu ya shaida maka ya faɗa maka amsoshin tambayoyin wanda suke nema Waya na ga kwana biyu kin daina kwalliya ne. Ba san yawan kwalliya. Dawa kike wa? Ai ganewa ne cewa wahalar da kaina nake. Ta yaya zan zauna in dinga kwalliya ina bata kaina lokaci ina kwalliya wa'annan shashashen ƙauyen wanda bakin talauci ya ishe su. To yanzu haka ci gaba da zama? A'a. Wallahi birni zan tafi na je na samu wani mai kuɗi na aura. Idan kuma rabanki a nan yake fa. sauka wallahi bakin ke tsara danyen kashi almajirai ma suke tafiya birni su yi kuɗi ballantana ni da na duk yan matan ƙauyen nan kyau to shi kuma salin kiyaye da shi ya dau hakuri amma kin san ba kya son sa kika bata mishi lokaci <laughs> da ina son shi amma yanzu na hakura, don na gane cewa ni ba matar talaka ce. don haka birni zan tafi don ba zai yi in zauna ƙauyen nan talauci ya kashe na ba. Amma fa Salihu mutumin kirki ne, kowa yana yaban halinsa. kin halinsa daban, ni kuma mai kuɗi nake so. ga ni fa ko da ban je birni ba, ban san nawa mutane za su samu gurin mai karzuwa ba. Saboda haka, kika sani ko in samu wani daga ciki na aura? Wannan shine hangen da ba shiga birni ba. Ga mutumin kirki kin samu amma ki sai kin tsaya kin samu wani ya samu kuɗi sannan ki aura? <laughs> Wannan abin da ya dame ni bai dame ni ba ni na riga na san cewa matar mai kuɗi ba matar talaka ba. Kin ina abincin ki? Mu ji hannunka. Zo, zo, Usman kai munafiki ne dama. Abincin ba ka so ka kamun shi yasa ka cinye. A'a ba ka samu ba. Ba za ka ba. Ba za ka ba. Ka je ka. ka je ka Ka je Ya ya na cin uwa. Alkata mana. Ina gajiya. Lafiya lau. Madalla. ne? Ya jikin malamin? A jikin shi A to alhamdulillah. Sai a gaya masa a Ya, mai unguwa ne. Yawayi. A gaya masa kan lebur ah, kai jama'a wai kiri-kiri ina zaune mai gari yana so ya da cikin hmm. masa abin da yake so mana a zauna lafiya yaya zan danka masa dukiyar dukiyar amana amana da aka ban amana kuma aka ce a kula da ita amana hakkin marayu to ba sai ka ba bori kai ya ba to kina nufin in ba shi in danka masa abin da yake dukiyar da take haramun ce a gare shi to shi wannan mamacin an rasa gana gano danginsa kaga warin mu raba dukiyar nan mu ma mu samu rabon mu to ni ina can ina fama da mai gari ina yaƙi da mai unguwa ina yaƙi da wannan ina yaƙi da wannan yaushe wannan annobar ni tana cikin gidana. Wace ce annoba? To in ba annoba ba ta yaya matar da kake aure za ta dinga ange za ka kaje ka cuta in ci haramun. Gaskiya ni ba annoba ba ce ka daina kuma ce min annoba. Annoba ce ka auro na cikin gidanka? To idan ba annoba. ke da aka hace ke bani shawara in yi kokari in aikata daidai idan zan ci haramun ko in ce da ke haramun kada ke yadda ki kokari ki tilasta min sai na yi halaliya sannan kike an giza cikin wuta rana tsaka da liman da da alaran ma noma suke wani kafa uwa a hana ruwa gaban hatsi ga dukiya ruwa ruwa dai mai gida to ai ni na ga ta yi maku saboda ya hana ku cin dukiyar haram ya hana ku cin wuta balbal ban gane wuta balbal ba wannan wuta wannan dukiya ce wuta balbal mutum yanke jiki ya faɗi mutu a kawo dukiyar za a danka a hannunmu a hana mu cike wuta balbal to Allah dai ya hana mu wallahi da ni ce kawai amsoshin zan yi in ya so kawai kowa ya samu kuɗin nan kowa ya shagalin gabansa ke wace irin magana ce wannan ba ki da hankali ne yaya za a yi ana kubutar da ke daga cikin halaka ke kuma kina cusa kanki to babu aka san shi marigayin ta yaya an san ta hanyar da ya biya samu kuɗin aka sani ko ma ba ta hanyar halak ba ne ba to ke kuma ke asuwa ke wace ce ke da har zaki maganar ya samu kuɗi <coughs> ta halak ko ba ta halak ba to aje ma ba ta halak ya samu kuɗin nan ba ki gaya min a cikin ayoyin alkur'ani ko cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ina aka ba mutum dama aka halatta masa shi ya ci kuɗin amana Baba, mutane nawa ne suke cin amana? Suna da yawa, ba a kan ma aka fara ba. Kina jin kina jin nan ko? A'a. Batta. Ai sai ta haka za ta nuna mana tahir. Duk kokarin yanzu muke akan yarinyar nan. Ki duba ki ga irin wahalar da na sha ba don kuma ba don in samu abin da yake kaina na ilimi. Yarinyar na duk abin da zan nayi akanta. amma saboda ba ta da tarbiyya muna zaune tana tsaye muna faɗa tana faɗa wannan ya nuna mun kai ki gabas da na yi ba shi da wani amfani ni a wajena kuma na rantse da Allah da na san in na kai ki gabas karatu ba karatun zaki tsaya ki ba hauka da rashin kunya zaki koyo ba abin da zai sa an ɓata lokaci na an ɓata kudi na in tura ki gabas ɗin nan. Aradi in na samu wallahi ci zan yi. Ci zaki? Ci zan yi wallahi. To zaki fita ki ba mu waje ko koya? yarinya saboda rashin tarbiyya muna tsaye muna zaune ita tana tsaye akan to bari in gaya miki ko babu komai Allah shaida ne iya bakin kokarin da zamu yi mun yi akan ki kin yi karatu mun baki tarbiyya amma karatun ki bai amfana miki komai ba ni dai wallahi na riga na gama magana to wallahi in dai na sani faɗa zan yi ci saboda me haka kurin irin wannan sanyin sai ya rasa mutum ya rasa dukiya har abada kullum a ƙauye wallahi malami yanzu tsoron yarinyar nan ma ni nake ji wallahi to yanzu irin wannan abun irin wannan abun da ƴaƴa suke ki duba ki ga iya bakin kokari duk tarbiyyar da zamu bayar yarinyar nan mun bata amma yarinya ki ji abin da take saka to Allah shine shaida mu mun iya abin da zamu yanzu wannan irin wannan ɗabi'a irin wannan ɗabi'a da ƴaƴa za su yi wa yara irin haka ne fa zai sa an aka zo aka ce za a zo a sa mana rijiyar a nan za a ce badala ce za a ce kafirci ne kuma su masu cewar kar ai mana rijiyar burtsatsan a gidan nasa Allah kaɗai ya san irin roban da suke sha na robobi ma da yawa ma kala daban-daban ma wani ba mu san shi ba saboda haka ita shi abu da yake gani kowa shi ya san abin da yake cikinsa kuma idan ka danne naka na cikin ka ce za ka hango laifin wani ka riga bata shi to sannan a hankali Allah zai saka mai tunda bayan iska bane mu kuma iya abin da zamu bayar mun ba da tarbiyyar nan kuma muna bayarwa kuma muna jin jama'a in ka shiga gari ana cewa aran ma Allah saka da alheri aran ma Allah saka da alheri wallahi faɗakar wannan ta muna amfana da ita sosai da sosai hmm? kwana muke mu kwana muna wurdi mu kwana muna addu'a Allah ka kasan mu zaman lafiya kuma sai ci gaba yazo sai ci gaba yazo sai a ce ƴan badala ne mu ci gaba yazo a ce badala muke to malam kuma yaushe ma ai ba a san ma wanda yake badala ba wanda yake badala ba shi ake gaya ba an cire ko? Mm, lafiya? ba cin abincin kake ba kawai ka sa hannu kai shi. Ake abinci ina abinci zai ci. Ina abinci zai ci cikin tashin hankali. Ko me yake damun ka? Shi ashe ki duba duk zaman nan da muke yi da liman da alaramma ashe mutanen nan makiyana ne ba sani ba. Limamin? Kwarai da gaske. Kiri-kiri, kiri-kiri, ina ji ina gani arziki ya tunkaro ni amma mutanen nan sun sa katanga karfe sun garkame ni tsakanin da ita to wa mai zafi haka to yanzu ina mafita dogon gwani shine kadai ya san amsoshin tambayoyin nan da aka yi gaba ɗayan su to a yanzu haka dogon gwani kisan halin da ke ciki yana can yana kwance rai ga hannun Allah sai dai a kwanta sai dai a tayar su kuma waɗannan mm, mm, mm, shi liman da alaramma sun kama tambayoyin da amsoshin sun kanainaye sun kisa baiwa kowa ikon Allah to ni ga wata shawara me zai hana duk wanda ya zo amsa tambayoyin ya ajiye waɗansu kuɗaɗe kafin ya amsa tambayoyi in ya amsa tambayoyi in ya ji da sharaɗin kuma akwai kasan ku la ba ka la ilaha illa alqur'an shi yasa nake sarki ya gare ki kamar ta dan wanki kaki ba za ka gane ba ni ba dan ta wajen kuɗi ne eh, eh wallahi sai dai da basira na wallahi da yadda ai na sa alqur'an na saka miki la ilaha illallah kai jama'a saboda haka tun da yanzu komai wata ka ci abinci ai dole abinci ko dole ya shiga yanzu lafiya? Lafiya kala wala almajiri ne. Wa ya kira ka? bana na shigo in amma barace ce sai ka shigo min gida kai tsaye ba ko sallama ai to kin gane ne wai dan tuwo nake nema ne ko da gayan tuwo ko ka min shi balantana ma na san ba za a dan rasa abun daɗi ba tunda na san gidan amarya ne ka ga malam kai ba almajiri bane barawo ne kai yaya da girman ka godo godo zaka afko min gida ko sallama babu ka ce wai kai ka zo bara to wallahi ka fita ko umma ka ihun barawo ah, amarya ai ba za ta kai mu ga haka ba mai gidan ba nan ne mai gidan farao fara farao farao ni na kasa ganewa tunda na zo kofar ku yau fuskar ki amartake ko irin yar fara'an nan da kika saba mana ma yau baki mana ita ba ni gaskiya na gaji da irin wannan zancen kullum kullum kullum ƙawaye na sai gori suke min kaki turowa a biya kuɗin aure. in don wannan ne ki kwantar da hankalinki kin ga zuwan nan da ne kofar gidanku yau dama na zo ne na faɗa miki cewa zan aiko da kuɗi neman aure na gidanku. <laughs> Allah da gaske? Eh, da gaske. Da Allah yaushe. <laughs> A satin nan mana saboda na samo hanyar da zan samo wa kudan kuɗaɗe. na shirya zan je na amsa tambayoyi goma sha biyar na amsa dukiyar da alhaji sahabi ya bari a barwa danginsa. Ha, ba kai ma dangin shi ne? Ha, to ke mine ne naki a ciki? Ke dai ba burin kina na aure kiki na kai ki birni ba? <laughs> Kinga, eh. idan na samo dukiyar nan eh. ba ma a ƙauyen nan za a bikin mu ba. A birni za mu tafi mu sha shagalin biki. Idan an gama bikin ma a birni za mu zauna. kinga ga mu da ƙauyen nan sai dai mu zo ziyara fi sha mu fice. <laughs> ai gani a birni cancanci albishirinki goro yanzu abin da nake so da ke shi ne, eh. shi kake gaya ma umma cewa zan aiko cikin satin nan a gama komai kuma abin da nake so shi ne, na ɗauke ɗauye ne komai ba na son ku kashe naira ku hatta kayan ɗaki ni zama ku komai abin bai zai ma yawa ba ba haba na ta in dai akan ki ne ai zan iya yin abin da ya fi haka ma <laughs> kara yanzu zan shiga gida da ba umma albishir. Dana, dana, dana, dana, dana. goro nana. Umma, Kasim ne zai turo a biya kuɗin aure. Kasim ɗin? Eh, Umma. Zai aiko kuɗi? Ya ce shi zai ɗauki nauyin komai da komai na bikin ɗin, kuma birni za mu tare, inda sahabi ya zauna. <laughs> Uba, zai je a mishi tambayoyi, za a bashi mako. Ɗan kuɗi mu kuma birni da zama. Nana, kin ga muna gani yaron nan kamar yaudara ki yake ba aure ki zai ba. Ashe abun arziki yake bin mu da shi. Ka yau sai na ranga da guda. Kuma oh, irin wannan guda kamar yau za a kai ni birni. Kwantar da hankalin ki nana, ai radda za a kai ki birni. Eh. Kin ga tun daga wannan ƙauyen? Eh. Idan na ranga da guda, eh. abin ni sai an ji ni. <laughs> Kin san me za a yi? Ko kuma yanzu zama ma bai kama ni ba aminiya ta ya kamata in je gaya wannan abun arziki tun daga yau ba ai mu abun farin ciki ya same mu binni nana a ƙauyen nan a ce kin tafi binni ai ni shi kenan babu wani wanda zai kawo min reni kuma ya ta na binni eh umma ana na ke na dawo an kaya baka sa wani ya ba ciki ciki ya kana ta hamdala hamdala kana ta hamdala duk da dai ana son kowane dan musulmi ya zama na ma ubangiji godiya sai Allah da da kara masa ka ji labarin haihuwa kenan wani haihuwa ai ganin ka yafi ganin sarki dole nake hamdala ai Allah kaga sai da na kara da garin nan kakkab neman ka ban ganka ba na ce bara na zagayo nan wurin na tabbata nan nan zan cimma ina nan ina ciki ina tattara kara saboda ka san aka ci amfanin kuma gona shi ma karan muna sayar ma masu gasa ta wannan haka zo da kazari wannan yake wannan wallahi tallahi um wata hmm. alfarma na zo nema wajen ka to Allah ya sa zan iya in Allah ya yarda za ka iya karfi na ba in Allah ya yarda to um rancen kuɗi na zo ka bani ina so zan je in kai ma mai gari cin hanci domin na samu lashe wannan tambayoyin da za a yi guda goma sha biyar na dukiyar da ta Sahabi ya bari amma fa anan gizo take saka saboda ka san an yi min haihuwa kuma jibi ne suna dan ko rago ba riga na siya ba yanzu haka ma ina ta tunanin ina ciki ina tunanin ina aikin tattara karen nan amma ina tunanin ya za a samu cikon <laughs> naira dubu hudu da ɗari biyar saboda rago nake so in samu in sai in siya na dubu bakwai kwantar da hankalinka kwantar da hankalinka ba dai rago kake magana ba rago ne karanta man abin da ke hannunka na je na kai cin hanci ni na yi maka alkawari idan na karɓo kuɗin nan zan ɗauki ɗawainiyar sunan ga baki ɗaya ba dai rago kake magana ba to ni ba wai zaton ɗauka ba baka ɗin ba ne saboda ka san yanayin yadda rayuwar nan ta koma akan yanzu ba yi ma ɗanka hakika ba sai ka ji ana ta yi da kai kai ya zo in sakin na hannu kamun na guji ba za ka yi ba abokina ba za ka yi ba anya kasim in sha mana allahu ba za ka yi ba karanta ba kuma nan abin da in ka ji a zuciyarka ba kaɗan to. Hankalinka ya kwanta abokina. Ni na faɗa ma cewa zan ɗauki ɗawainiyar sunan nan. To ga dai jaka goma sha biyar. Baka da matsala. Linka ma zan ma har da ɗoriya. Baka da matsala abokina. Dan Allah dai kai min halacci. Ah, ah. Dan Allah dai kai min halacci. <laughs> don Allah saboda na riga na yi kokarin in gaya za a yi a bikin sunan nan lami lafiya in nuna bajinta na daidai za ka nuna bajinta to shi ke za a yi sunan da ba a taba yi ba a ƙauyen nan Allah ka san da Allah tabbatar wala. Allah tabbatar da Allah a nuna dattako saboda ka san ba inda dattijo yake sai mai cika alƙawari wai ba yawan shekarun ba a yaro dan kankani in dai ka iya cika alƙawari to ka zama dattijo to za ka sha mamaki to shi ke shi ke da kasu shi ke da kasu a huta lafiya zan saurare ka fa na kana ji na kalli kunni ka ganhi kana saurare na kuma kana ji na to ba wani ne ya gina ni ba halittar Allah ce kuma duk mai ganin wani a banza shine banza kar ka ga mutum ka rinka la'antarsa kana tsine mar ba wanda ya san gobe sai Allah kuma ba wanda ya san daidai sai Allah ni na kafa kaina wannan abin da dama zaina ba wani ne ya kafa mun ba kar a rika tunanin a'a ko tallafi ne ko agaji ne a ni ba na ɗanɗana noman makwaradiyar kowa sai dai gumi na iya aiki kana ji na ka je gurin isuhu ka je gurin magaji bakin kasuwa ka ce musu lokaci yayi da za a ban kuɗi na ina daina yadda a ce sai an ɗauki albashi ka je kai zango abun kana ji na a karɓo mun kuɗi na a karɓar kuɗina. Maza ka je ka ce Sule baka kuɗina. Allah sarki zan kaɗa ziya. Allah sarki zan kaɗa ziya. San kowa kin wanda irasa. Ina gwanin wani ganawa. Wannan haka yake. An gaishe da ke mari babban kifi. Kin fi ƙarfin gashi sai suya. an gaishe da ke tushe 'yar babban sheka. Daga kyankyasa sai tashi, an gaishe da ke ta salihi kowa ya same ki ya rufe ƙofa, duk wanda ya rasa ki kuma ya an rufe ƙofa da shi. Salihi kuma? Eh. Salihi, dani Ai, sama ta wa yaro nisa, sai dai tayar da kai ya yi kallo. Me zan gani? Kun bata da shi ne? <laughs> Maganin shagalalle. To wai Salihi ɗani? Ai sama ta yi wa yaro nisa. Sai dai ya daga ka ya kallo. Kina nufin kun ɓata da Salihi ne? Na dai rabu da shi. Saboda me? Saboda kayan kamfani daban yake da na shago. ban gane ba ba zan je inda zan sha wahala ba ko kaga kalar wahala a tattare da ni a'a ban gani ba domin dama tsanki ya nuna duk inda kika fito babu alamar wani rama a tare da ke kwarai kuwa Allah ina so zan yi tambaya a gare ki zan kada ziya ko a cikin wanda suke son kuɗin marigayi ne wani ya hure miki kunne a ciki kike wannan batu. Lalibe dai nake cikin duhu saboda an ce rabon kwado baya hawa sama. Ko ya hau ma sai ya fado wap Allah ya taya miki. Gashashe kike so ko kuma ɗanye? A'a. Gashashe nake so. A baki balangu tsiran koda? Kuma ba wai kaɗan ba da yawa nake bukata. An gama. <laughs> Ah, ina ganin da za ku ɗan saurara da kuka sai mu tattauna abin da ya kawo ku to ya zami mutuwa ai rigar ce a da farko muna muku ta'aziyar marigayi wanda kuka ce dan uwanku ne au baka ma da dan uwanmu bane kenan to tunda ba a tabbatar ba ai dole in ce da kuka ce to amma haka kawai saboda tsabar rashin imani sai a yi wa mamaci karya yana cikin kabarinsa a kwance duk wannan ba wani abu ne na tashin hankali ba ko na jin abu akwai tambayoyi da aka tanaje su su za a yi muku ku amsa su daga kai ashi ku amsa su su za su tabbatar da cewa ku yan uwansa ne a bayan allah ku fara da gabatar mana da kanku hmm. ni da sunana kasum wannan kuma sunansa bala to kasu bala ko to ya kuke da mamacin ni uba muka hada shi kuma uwa ɗaya uba ɗaya suke shi ne ma auta a ɗakinsu to me zai hana ba za ka kyale shi rika faɗa da bakinsa ba yau na ji ikon allah wai mu da dukiyar ɗan uwanmu amma an tsaya ana yi mana gadara to kurma ne wai dan Allah za ku yi masa tambayar nan ne ko kuwa kai ni ba na fara kosa da wannan walwala ta ku ba wai ranka dai me ya abin wani walawala a cikin wannan lamarin to wai to wai gabatar mana da wannan a matsayin kurma ba wanda ya sani kawai mun ga mutum ya zo kasim na'am yaya sunan mahaifin mamacin ban gane yaya sunan mahaifin mamacin ba muna nufin wanda ya haife shi ina ma laifin ka ce yaya sunan mahaifinmu amma shi ne sai ka ware shi ka ce ya sunan mahaifinsa wata kan shi kaɗai kenan mahaifin ya haifa to a har yanzu mu ba mu tabbatar ba ka ko don haka ba daidai ba ne mu danganta ku da shi ah? yau na ji ikon Allah dan an ba ku dukiya kawai ku raba a tsakaninmu shi kenan sai ku raba tsakaninmu da mamacin yau ina ma a ce sahabi yana duniya da kun kunya amsa dai wannan tambayar da kai maka to sunansa abdullahi mutum bawan allah mai haƙuri da san dangi ga zumunci a mamacin ma komai da komai mahaifinsa ya gado to to ai mun ji wannan ya sunan mahaifiyarsa kuma babar wannan kenan Bye. mahaifiyar mamacin muke nufi kai yaro eh. sunanta saude ko ba haka bane ya kuka shiru ku yi magana mana a gari magana ta gaskiya ta amsoshin da waɗannan mutanen suka faɗa su ba daidai ba to in ba gaskiya suka faɗa ba kowa buhal da su sai ku ce ga sunayen yadda suke su sani su masu huta mu ba za mu yi wannan birin kyaɗuwar ba idan muka ba su ansa daidai kenan kaga idan wani ya zo nan gaba zai iya faɗar amsar da muka faɗa ta daidai ɗin kaga sai ya haɗa alaƙarsa da mamacin bayan ba su da wata alaƙa tsakaninsu wanda dai ga su sun zo mutumin da bai san sunan mahaifinsa ba ba su san sunan mahaifinsa ba ko mahaifinsa to da wani dalilin za mu yi wata tambaya ai babu wata amsa da za ta zo yanzu me kuke so a yi me kuke nufi abin da muke nufi wa'annan dai kan ba su da wata alaƙa kwata-kwata da mamacin. Yaya na faɗa za ku ce ba haka ba ne, kawai dai kuna so ku cinye mana dukiya ne. ka ce uba ɗaya kuka haɗa da mamacin nan ko to kuma gashi kun haɗa uba amma baka san sunan mahaifinsa ba saurara ka ji ina gaya ma da manyan baki baro-baro kai ba dan uwan mamacin ba ka da alaka da shi ta gabas ko tema ba ta dauka kuma ka gane duk amsoshin da ka bayar ko shi ya bayar ko ka ce ko aka ce ya bayar duk ba haka bane ƙarya ne to waye mai ma ya bakin da zai bada wata ansa kai ku tashi ku fita mu nemo wasu su shigo cikin kawai maza maza ku tashi ku bar nan gurin kada mutanen nan su dawo su gan mu tare da ku zamanin bakin mu daya a'a tashi ku tashi to yalla bai yan kudaden mu kuma da muka bayar ba a ban gane ba mu gane ba ai dama ita ita kamar ta ne wannan ko ka ci ko a ci ka wannan sa eh? eh kai da ji aka ce za a taimaka mana yawa kaga sai a taimaka mana kaga ba dan komai ba hmm. ko ka musuran da nake yi ba ko musuran da wannan ke yi ba ku ga yadda muke musu barazana muke hana su su haye kofin kuma ba muke danne su duk ba kudin kuma kenan akwai a kudin ku ne yayi wallahi ran kai da iya kudin mu kenan iya su kenan muka dauka muka wala ko kudin mota ba mu da shi motar koma ba wallahi kai da kai ku tashi ku bar gurin nan in ba haka ba billahi illazi zan sanar cewa dama kai ba kurma bane dan damfara ne isa ta dukaka ga fashe ta tashi ka fita kuma ku ce kun gode godiya muke kun gode dan uba godiya muke godiya muke dan dan taimaka godiya miki?" ai shine ah to ba na so nema in makara wallahi barin makara ah, akwai magana ne wai kai dan Allah me yasa kowa na zo ya ciyo kuɗin nan amma kai ban da kai cewa aka yi sai yan uwansa danginsa na kusa da shi ni da ban da alaka da shi mai haɗa da dukiyarsa to wai ka duk wanda suke zuwa 'yan uwansa ne ai ba 'yan uwansa bane kai ma ka je ka ka je ko ka ciwo wannan abin eh, dukiyar ko ba ka son zama mata ah, to ai ba ba nan ban magana ce tukun na ko matar abin nan maganar nan ce aka sai ka zo ka amsa tambayoyi guda ɗaya har guda goma sha biyar ni kuma ko kwaya ɗaya a ciki ban sani ba ya zan je in ci kuɗin nan hmm? haba dan Allah wallahi duk ɗan dabaru ne ba ake ba wani abu bane ba Allah eh? kamar ya kenan to ma tsaya ma tukuni wai wani ma ya rawa ba tana dan makaɗi kawai ka fa zauna a birni yi yawon duniya kuma kana da dan canjin ka a hannu kawai zuwa za ka yi ka nemo su wayanda suka san amsoshin sai ka ba su kuɗi sai su dan baka amsoshin ga shi kenan to amma su kansu idan da sun sani ai za su faɗa a ba su kuɗi ko to ai su ma din ba wai duka suka sani ba kaga idan ka je ka basu kuɗi suka baka iya wanda suka sani sai ka je wani wajen sai ka nema ai haka ake yi ina kenan a ina da samu rago a ina kenan to wai ga malamai masu buga ƙasa ga bokaye kawai shigan duniya rai a nemo amsoshin a basu mu karɓa abin da za mu karɓa kawai shi kenan amma fa ban taɓa tunanin haka ba kin zo da dabara fa wallahi kin zo to amma kuma idan ana haka kuma yan uwansa suka zo fa ai idan kai zafin nama shikenan fa ka amso wannan dukiyanka zo sai mu tattara kayan mu koma binne da zama ba shikenan ba Allah ina za a gan mu Allah yi miki albarka amin ashe haka kike ni ina ganin ki shubu shubu sumi sumi ashe tsumma ce ke makoshin cuta ai na dauka sai masu tsayi ne suke da tunani Allahu akbar Allah na gode maka wannan kyauta ki ba kyautar ba maza ba ina zuwa Ana lafiya Haba ta wani tana wani abin Kinga, dakata nana. Ni ba wannan bace ta kawo ne. Lafiya kasi? Ashe ke da farar kafa ce nake ke ban sani ba? tunda nazo na zo gidanku muka yi maganar aure, na je na kasa amsa tambayoyin nan gashi na yanzu wanci ba. Da ban zo gidanku muka yi maganar aure ba, na tabbata sai na ci kuɗin nan sai na amsa tambayoyin nan daidai. Yanzu ga abin da kika ja mani kenan. Na tashi babu ba da lahu ban samu ba. Yanzu kasi ni kake kira da farar kafa. Kwarai da gaske. farar kafa ce da ke ban taba sani ba sai yau farar kafa ce da ke tas Allah ba ni kuɗi na ba ni kuɗi na ba ni kuɗi na kaga ka san cewa gobe suna tun ɗazu nake tun safe nake neman ka ka yi nukusani ni ban same ka ba so kake in ji kunya a ce an yi an yi ban ma ban ma ɗana hakika ba ba zai yiwu ba kaga abokina sakanna na baka kuɗin ba zan sake ka ba dan yamma kawo ta nuna a hannunsa Ashe kai ne da farin kafa ka zo kake min barazana a kofar gidanmu. Nana, ni ne mai farin kafa? Ni? Ƙwarai da gaske, kafar ka fara fat sai ka ce gonar auduga. Abokina kana jin ta ko? Kana jin abin da take faɗa? Wannan faɗan ku ce ta masoya, wannan abin da ya shafe ku ne, ni dai ka bani kuɗi na shi in ne gaba ko a ci gaba da ka inda Shikenan. Wallahi ka yi asara, tsakanina da kai sai Allah ya isa. Na Nana. yanzu yau ne kike kalla ki ce mu Allah ya isa Kwarai da gaske Allah ya isa tafi ka har gidan nana ni yau kike kalla kai din kai shikenan Allah angon karni angon karni ai ni ko mace a nan ta gan in dai yaudara ce ta mace sai dai ta hakura ba zan yi abin da zan ji kunya ba ni magana ta ka bani kuɗi ba ka riga ka san tsakanina da kai sakani yanzu ka dan yamma kawo ta nuna a hannu haba haba abubuwan haba abubuwan san yi biyu biyu kenan ba rago babu wallahi ba za ta ba wallahi ba za ta ba kaga amaryar kasan kin gagari maraya bare ƙauye ni gida na haɗa sunana da na kasu. Me kuma ya faru nana? Makasim ya cuce ni. Amma ka wannan yaro ya cuce mu. Shi ne ya mana roman baka Ya sa nake ta ta wa ƙawayena da abokan arziki? Wallahi umma ya cuce ni. Na san zai shiga cikin ƙawayena sai ya gagare ni. Na mati ne gode suke bin bille kuma haka ta same ni. To ke in ban da abinki na nan ne kai ki gaya wa ƙawayenki wannan magana. Amma gani ne yake ma kin faɗa wa kawayen naki. To kin ga tunda haka ta faru. Ai dama na ji labarin boka kalla ne yake bada amsar tambayoyin da ake asa. Zan je in ɗauko ɗan uwanki mu je da ni da shi ya ba mu amsoshin tambayoyin idan muka je muka ansa kin ga idan na ciyo kuɗin ke ba za ki ji kunyar ƙawayenki ba ni ma kuma na daina jin kunyar nawa ba shikenan ba Ah. Oh, about it. Kun da aljani? Ka da aljani gaskiya ne? Idan kuka ga ku samu ansa ga gasan nan. Ku abin da aka ce ku. Amma kuna yi aljani za su ba ku To yanzu ya za a yi? Ya ma tukunna. To haka ne, haka ne, haka ne. Gwaggonki gurguwa, sake aka yi, yi sake aka yi, da ta miƙe. Ci gaba. To ai na ce yanzu ya za a yi, ni dai fata na hmm. da ni da yaron nan mu ci gasan nan. Kuma muna da buƙatar kuɗin. saboda kaga yana so ya yi aure kuma yana so ya fara kasuwanci to sannu a'a ba kan shi ba da Allah ya za ki zauna akan dan adam ga wannan ki zauna kusa da mai kwanci to abu guda abu guda daya kai kana so ka yi aure Eh, to amma ya zan yi aure ba na da jali. To me kuma ne bukatar tasa ba kasuwanci ba ne? Ko? Domin ana kai kasuwanci in kana da kuɗi wace sana'a za kai? Ga ai ko sai da gida ne haka buhunhuna zan iya. To. In taɓa ganin ba haguwar ta fasa. San ta ba? to abin da dan muradi ya ce ki kawo ki ba haguwar tafasa in kin kawo ba haguwar tafasa to abin da za a yi kenan aiki ya kankama ga nan ka makunci ta dan maradi zai je ya dauko an sannan gaba ta daga kunje ku kasa kunnuwa a ringa ba ku labari ba haguwar tafasa za ki iya kawowa To. Za ki iya ko ko za ki ba da kuɗin a karɓo? Sauki dai muke nema tunda wallahi ba mu da inda za mu yi da yaran nan shi ne ma dalilin da ya kawo mu gurin. To ba da jaka hamsin sai a ba na katati min shi sai ya je ya kai sai ya samu jaka hamsin. Kun ga kuɗin nan gaba ɗaya sun kuwa kawo? Rayo! Ba zan ci ba a ci. Rayo ba zan ci ba. Aljanu za a haɗa a ba gaba ɗaya su za su ci kayan sai in ya so ni Allah bashin hukunci. kun je kun samu sa'ar gasar dan abin da Allah ya yi da runa ku ya gamu yawa to shikenan za mu je mu kokarta a dai jaraba a jaraba ko ba hagu ta fasa ko kwaje ka hamsa tashi kuma ba ta mazi a jarun za su fara gana ku tashi a jarun za su gana ku tashi sannu ku da zuwa sannu mayaro sannu sannu da zuwa sannu Thank you. kai zan nawa ne jaka nawa ne ba su cika ba ne to ya haka ya muka da ku wannan ɗin ma baka ga da yadda muka hada su ba da kyar na samu na hada hmm. shine hmm? wallahi dan har dan dabbobi ma haka sai da muka hada aka sayar ciki ciki wani abu da ɗaya da nake so gaya bai kamata a ci kuyi wasa da kakon saboda dukiyar da ni wannan ba na bane na aljihu na wani in kun samu dukiyar kwawa ne nawa ka san aljihu to ai abin da ya sa can din ma fa ce aka yin an je wurin ansa tambayar nan sai an ba da dan wani abin kake shiga wurin to kuma a kundige duka muka shine na dan rage wanda za a dan figa musu su ma a can din wannan dukiya fa in kika samu jikokin ki ma fa ba za su yi talauci ba hata ta kuma to Allah ya sa Allah ma ya sa in ka raba ba ku samu wannan kuɗi ba sai dai a ɗaya ko kan ku je rai halinsa ko ku a ce an fasa amsa tambayoyi ko kwanan kun gaba ɗaya ɗin gwanon gwanon kuma ce abin da na gaya ba ku kuskure idan ku ba haka kai ba ina tabbatar mu. yukin nan tana hannu amma fa baka ji daɗin da na ba. <laughs> Ai aka samu wannan dukiya kuwa na san a ƙauyen mu ba ba wanda zai saki cikin wahalan ansa. Wai wai wai zai samu wata wahala. Ai kin zama almoniya. malmoniya ta yin birni to yanzu abin da ya rage in gaya muku in kun je mai zaku idan kuka ce kuna zama ya wannan kalli mai wanda yin tambayar kurawar ido ya wannan karkace kunnuwan ke haka kula baki da ba ce zumbut zumbut zumbut kawa da uku kar da kowa ya ci wala mu wala ah, da Allah da duwa baki gaba da Allah an yi gwada mu ah! to ko abu ne zai bada a ah, ni ai na iya to bada mu zum Shaƙin baki gaba a gwamnati ana nuna ruwa ka gani. Zum Ah, za mu so ku bayyana mana ku ni sunana hawa amma ana kira na uwa ne wannan kuma ɗana ne sunan shi garbati amma kuma ana kiran shi sunan shi na gaskiya abubakar ne abubakar ba to um, mecece alakar ku da shi mamacin wasu dai umar su da yawa ba da mahaifiyarta to to shi ne gaba da ke ko ke ce gaba da shi eh ni ce gaba da shi yaye shi ce ni eh. a ne sunan mahaifin naku baiwar Allah ko muke jira ai ni ba na faɗa sunan mahaifina ɗana na fari ma ban faɗi sunan shi ba baranta na mahaifina wato kina da gaskiya ne wato faɗa sunan iyaye al'ada ne al'ada al'adar mu ce ba a faɗan sunan manya sabo ne kai kamata yi ma a janye wata ce an janye miki wannan tambaya da dai kin kin girma al'ada a janye miki wannan tambaya malam to to in haka ne shi yaron ya faɗa mana ko hmm. sunan shi kakan naka wanda ya haifi mahaifiyarka kai ma baka faɗa sunan shi yakubu to ka faɗa daidai duk da dai malam yakuba ke ce masa amma yakuban dai shine daidai a ah, to malam malam ai daga ne ta an ce da mutum malam ka menene ba shi misali wanda ne ba ah, ka sa'adu ba saboda Allah limancin ka fara yi da sai ka buga masa tambaya mace a sai tambaya ta gaba kuma ko yaya sunan ita mahaifiyar tashi ma'ana kakar taka ko ke za ki faɗa kai ma ba ka faɗa kenan to ke sai ki faɗa ban faɗi sunan mahaifina ba kuma ai ba na faɗi sunan uwata ba to mala habu muna sauran ka sunanta asiya <laughs> to alhamdulillah a ah, nan ma kai daidai ah, kakan naka mala yakubu ne aikinsa ina ga baiwar allah wannan tambayar ke kamata ke ansa ta saboda ko da ba kya faɗar sunan iyayen naki wannan ai ba za ki kasa faɗar sana'arsa ba kuma gaskiya ba to wai ina ruwanku da ba zai faɗa ne ne ca nake ku dai burin ku dai a dai ba ku amsa ko ma wai faɗa a cikin ku ina ruwanku kore ma kuwa a ah, muna sauraron ku noma ke yanzu noma ita sana'ar mahaifin naku imana gashi ma ya faɗa ina ruwanku ina ruwanka saboda Allah ku da ba ku amsa a a tambayar ba haka ko ba ne ko barawo ne kar ku ku da Allah da eh dan ba hakan bane ba tun da ɗazu ma wata tambaya da muka yi da suka faɗa ai ba mu su karya ba to wai ma in dai banda neman yar kure duk wani mutumin kauye bai sana'a yana da sana'a da ta wuce noman ne to wannan shi muka zo mu ji ya ce manomi ne jika ne ko yace manomi yace manomi ne Ki kuma sai temi ba abin da muka zo yi kenan an san mu kawai mu tambaya ba zuwa muka yi mu ba da ansa ba ba Allah yanzu ke sana'ar ki ba ki santa ba gaskiya ba ci gaba wannan al'amari to sai a tsallake wannan tambayi a shiga wata da tun farko ba haka aka shigo ba kuma idan ba mun tsallake wannan tambayar na yi imani a gaba sai mun sake dawowa kanta tunda ba daidai suka faɗa ba ba daidai ba ne kawai wahidi sadaka iya kowa ya san duk ƙauyen nan babu malami kamar shi Ashe shi yasa na ce ki zo dan na san duk garin nan ba malami na baki sani ba dan alabarin shin fada tabarman nan mu zo nan a kawata kin san mu dade ba mu haɗu ba da ke yanzu in nace za mu zo na za mu dade muna hira kuma ni daga nan gidan su mai shadda ma ne to yanzu dai ba wannan ba ya malamin yake malamin babu babu abin da baya aiki da shi dan na ji cewa ma an ce yana buga ƙasa ya kuma kira aljanu. Ah, to mu ina roma da wani abin da zai kira mun kawai buƙatar mu tafiya. mu muke ba da rubutu na sha idan ana da buƙata. in dai ana buƙatar rubutu na sha ko wani sirri mu muke ba da shi almajiri ko kolo, ai in dai basiru ya dinka zuwa kenan har sai kun hau sama da shi yanzu kai duk gargaɗin da mai gidana muka sai da kada gidan nan ai ni bara na ba wai bara na dawo taimako na zo bayarwa mu in dai rubutu ne da duk wani sirri ko maganin baki ko maganin sambo jalabi da dafa i maganin mayu duk mu muke ba da shi wallahi basiru ka ji tsoron allah wannan ka gyara halinka wannan halin da ka ɗauka ba halin irin na almajiran kirki bane duk garin na ba wanda bai san malamin ku malamin kirki bane amma kai ka kasa yin karatu sai bin gidajen matan aure kake to in ban da dai ke dai kuma dai abun kirki bai gaji kare ba menene laifi a ciki dan muna bada da maganin sanmu daga maganin sanmu nan har bi ake malamai ake bin sa har gidajensu ana suna bayarwa mu dan muna bi gida gida muna bayarwa shine za a gani mu dan dai kawai almajiri ne kai idan za ka je maganin baki da samu a wajen ka za ka karba ka je ka ba mata magani ka kashe mata aure awata aure nawa ya kashe wa ni zan maka ƙarya ne ba kai kai sanadiyar kashe auren haule da iro ba ai in kika ga aure ya mutu to sai dai idan aure ba na soyayya amma in dai aure na soyayya ne me zai me zai sa mu kashe shi mu fa muke ba da sirrin da mata take mallake mijinta ki ga amarya ta yadda ta yi da angonta mu muke ba da wannan sirri amma kuma kya ce ni zan kashe aure ai babu magana kashe da bukata iyo jama'a baro bado bado yanzu wannan shirgegen katon za a bunka bari yana shiga gidajen amare da sunan bara wai me na sata a gidanka ihun ba barawo kama ba ka ga da aka kawo nan gurin a wulakance me na sata a gidanka me ya marabarka da barawo kai yanzu kai a matsayin me ka kawo shi a matsayin barawo ko ko a'a a matsayin ya girma da shiga gidanka ranka dade zuwa ne na same shi tsamo tsamo a cikin gidana ya dasa wa amarya ta idanu kiris ike jira idafafe ta yana samu ta surata zai Allah ne kadai ya sa da shigo cikin gidan na same shi a to rashi kenan zai zo da mujiya kamar eh a matsayin barawo ka kashi ba kwarto ba ai akwai bayanai da hujjoji da suka tabbatar cewa wannan halayya ce ya daɗe na shiga gidajen mutane kuma gashi nan aure nawa i kashe na amare akan irin wannan mugun ɗabi'ar tasa ɗaya ko ɗaya babu ban Allah akwai wata iyaka da aka yi almajiri aka ce kai shiga nan ko shiga nan ai shiga gidan gamari a gurin almajiri ba laifi bane sai yayi wannan kurda kurda zai dan samu abincin da zai sa ke zan mai dadi a to tunda dai yanzu abin ya riga ya zama haka ni yanzu so nake a mun tsakani da shi babu shi babu kusa da gidana ballanta na tirakata sai ka ji abin da yake sai kuma ya ji abin da yake tashi lafiya baka da gaskiya a ah, kai ne baka da gaskiya kyare ka kawai baka yi duk irin shigantakar da kake a garin nan ina sana da ita eh na ji daga maka kafa ne yanzu din ma da muka kirawo ka mun kirawo ka ne saboda akwai wani aiki da za ka yi mana yawwa ka san shi marigayi sahabi a wajen malamin ku ya karatu Wallahi da gaske ai gadon mu daya tare muke kwana tare muke tashi tare da shi yabba <laughs> to so muke yi ka lallaba ka samo mana amsar waɗannan tambayoyin da ake in ya so kai ma in aka kashi kuɗin nan mu dan ga maka wani abu alaba shi ina tabbatar mai gari zai sa a sakan maka mara ka ci gaba da tsorin iya ka cikin garin amma matsalar guda eh. kaga shi malam yanzu ba lafiya ce da shi ƙwaƙwaran maganar bawa sai ya kwana uku ne ba a cikin haicin shi ba amma da za ku gaya min tambayoyi ba Allah abin da da lullaba shi yage mushi siyasa yana sanar da ni wasu wasu shi to ai baka sani ba tambayoyin ai suna gurin su abin da da muka sani a sunan sunan mahaifinsa sunan mahaifiyarsa ne a sana'ar da yake sunan garinsu yanzu dai ba haka ba mai sunan mahaifinsa da sunan mahaifiyarsa da kuma sana'ar mahaifin nasa sunan mahaifin shi malam yakubu yakuba sunan mahaifiyarsa kuma asiya to sana'ar mahaifin nasa badu Baduku ne baduku ne ƙwarai. Eh, an gama alhamdulillah to to to haka yi kyau a ah, tambayoyin ne suna gudu ka gani da za mu lallaba a san yadda za a yi a rika samun amsoshin a hankali a hankali eh abu ta shiga tafiyarka kuma ka rika bincika mana a hankali a hankali za mu eh ka rika kiyaye da gidajen da zaka shiga eh ka rika kiyayewa wallahi eh duk abin da ka kashe ga tare da kai kai ka rika wallahi karfin mulkin nan idan ma muna kamanta adalci da an san kai ga gasu yawwa sai ka shiga